Ɗan takarar siyasar Kano, Yusuf Abba Kabir, wanda aka fi sani da Abba Gida Gida, wanda ya fito a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari, ya lashe zaben kujerar gwamna inda ya yi wa ɗan jam'iyyar hamayya wato APC kau da tazarar ƙuri'u masu yawa. Bayan aukuwan haka ne rahoto ya zo cewa wasu wanda ba a san ko suwaye ba sun cinna wa gidan mawakin 'yan siyasan APC rarara wuta inda aka kone mota har biyu tare da jidan kayan gidan. votes that Yusuf Abba Kabir of NNPP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner. ne suna ta cin camama ana ta ɗaukar abubuwa kayayyaki komai kuɗa ba idan da ana ɓale ya yi talla mutane suna ta ɗiwon kaya na ɗaukar ganima ga wani ya ɗauko kujera ga wani can ya ɗauko ac mutane suna ta kwasan kayayyaki sun ce haƙƙin su ne lardin layin gida yaran da kuna ji ko dama kusan sai da na faɗa na ce an ƙona gidan rarara wallahi ba harbi ake yi to ashe kuwa gidan eh kin su ba suna tawo kai kai kai kai wallahi an a sai kuma sai ba sa gidan nan zama da gidan mawaƙi da rarraki ne yake ci